Jama'a ku da hantsi ku da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan lokaci kan mitoci 17.25 da A jirgin jiyar kuma a tashar mu ta a Afirka mita 200.5 a zangon FM da kuma a wasu gidajen rediyo masu zaman kansu kamar su amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niya a birnin Kwanni. Ana kuma iya samu kowace a duniyar gizo ta intanet a voahausa.com da sashen hausa.com. To jama'a barkan ku ga zuwa ga shirinmu na biyu na hantsi Ali Mustapha sakwata ta da jumai Ali. Bayan labaran duniya za mu ji abinda mutanen da makarar na jamhuriyar niger suke cewa game da kama dajin Sambisa da sojojin Najeriya suka yi. Abin da ya taba hantsi ido ma kuka yake da mu da Najeriya duk ɗaya ne, niger da Najeriya duk guda ne. Saboda haka muna goyon baya kuma muna horin ciki game da wannan kokari da wannan shugaban kasa na nigeria ya yi. sannan muna da rahoto kan wata gangariyar sabuwar kasuwa da aka buɗe a kudancin najeriya kalaba oyo bayasa fatakot abba duka shine kasuwar mutum dama walla na ji murna allah kuma da ikonsa rana yau allah ya za buɗe kasuwar nan yaran mubi ni ne nake sayar musu manja to da yake yau da ce muna da maimaitawar shirin ciki da gaskiya akwai shirin jaridun kamaru akwai kuma ra'ayoyinku amma duka sai mun gama baku labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Yau laraba ne idan Allah ya yarda sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai gabatar da jawabi akan shirin samun zaman lafiya tsakanin Falasina da Isra'ila a ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Gabatar da jawabin ya zo ne a daidai lokacin da dangantaka tsakanin Amurka da Isra'ila ke da ɗan rauni bayan da a ranar Juma'a gwamnatin Obama ta cewa jefa a kan wani ƙudirin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ke allah wadai da tsugunan da yahudawa 'yan wuri zauna a gaba yammacin kogin jordan da kuma gabashin birnin kudus jiya talata mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen amurka mark tona ya yi watsi da ikirarin da isra'ila ta yi cewa gwamnatin obama ce ta sa aka gabatar da wannan kuduri matakin da ya dagula daɗaɗɗiyar manufar kare Isra'ila ta hanyar diflomasiyya. da yake amurka ta daɗe ba ta goyon bayan gina gidajen yahuda a yankunan falasinawa to amma galibi takan yi amfani da kujerar naƙinta a kwamitin sulhu domin kare isra'ila ana cikin haka ne kuma aka ba da rahoto yau laraban nan jami'an isra'ila ke shirin ba da amincewar a gina ɗaruruwan gidajen yahudawa 'yan shara wuri zauna a gabashin birnin Kudus da ta mamaye. Daukan wannan mataki bijirewa kudurin Majalisar Ɗinkin Duniya ne da ya shiga tarihi na kawo ƙarshen gina gidajen Yahudawa a yankunan da Isra'ila ta ƙwace daga ƙasashen Larabawa makwabtanta a yakin da suka gwabza a 1967. Kamfanin dillancin labarun Isra'ila ya ba da labarin cewa yau Laraba wani kwamiti ke shirin ba da amincewar a gina gidajen Yahudawa 'yan shara wuri zauna 600 a zaman wani bangare na sabbin gidaje 6,000 da isra'ila ke niyyar ginawa Prime Minister Japan Shinzo Abe ya nuna alhini a lokacin da yawa Amurka ziyar mutuwar fiye da Amurka 1,400 a lokacin da kasashe ta kai Pearl Harbor a Hawaii hari shekaru 75 da suka shige. wani halin ba zata da japan ta kawo a ranar 7 ga watan disambar shekarar 1941 ya zama sanadin shiga amurka a yakin duniya na biyu prime minister na japan ya faɗa jiya talata cewa kada mu sake maimaita irin wannan razana ta yaƙi ya ce a matsayin shi na prime minister kuma yana wa amurka ta'aziyyar waɗanda suka mutu sai dai mr abe bai nemi gafara halin da ƙasa tashi ta kawo pearl harbor ba Prime Minister da ya tsaya kusa da shugaba Barack Obama na Amurka lokacin wani biki da aka yi a wani sansanin haɗin gwiwa da ke birnin Honolulu, jihar Hawaii jiya Talata. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Talata ƙasashen Rasha da China da kuma Pakistan suka ba da kai ga gunagunan da ƙasar Pakistan Afghanistan ta yi. suka ba da sanarwa bayan wata tattaunawa da suka yi a birnin moscow cewa afghanistan za ta iya halarta tarurrukan da za a yi nan gaba a kan barazanar 'yan yakin 'yan sa kan kungiyar isis a ƙasar ta jami'an afghanistan sun nuna rashin amincewarsu akan yadda ba a hada da jami'an ƙasar a tattaunawa da ake a moscow babban birnin rasha akan taɓarɓarewa matakan tsaro a afghanistan Haka kuma kasashen uku sun ce suna sha'awar shirya ko kuma ganin an yi shawarwarin samun zaman lafiya tsakanin gwamnatin Afghanistan da kungiyar Taliban. Bugu da ƙari wata sanarwa ta ce mahalarta taron sun yarda za su ci gaba da yin yunkurin ganin ƙasar Afghanistan ɗin ita da kanta ta jagoranci shirin samun zaman lafiya da sasantawa a ƙasarta. To a ƙashe rasha ta ce shawarar da amurka ta yanke a kwanan nan na sassauta kayyade baiwa 'yan tawayen siriya makamai mataki ne na tsokana wanda zai iya dagulan muradun sojojin rasha da ma wasu kasashe a can siriya a jiya talata mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen kasar maria zakharova ta ciki canjin manufa din tana mai faɗa wa kamfanin dalancin labarun reuters cewa an rubuta yiwuwar baiwa 'yan tawayen makamai a cikin sabuwar dokar kuma ta ce kai tsaye mayakan saman rasha da sojojinta da kuma ofishin jakadancin rasha da ke birnin damascus duk za su fuskanci barazana kuma akwai yiwuwar makaman sun riga sun fada hannun yan jihadi kuma kawo muku labaran duniya daga washington a sashen hausa murya amurka tun zo sai rahotanninmu kuma za mu share fage ne daga dama gadam a jamhuriyar niger inda wakiliyanmu tamar abari ta jiwo mana ra'ayoyin mutanen garin kan nasarar kama dajin sambisa da sojan najeriya suka yi abdullahi alhamdulillahi a matsayina na dan niger da samun labarin kasan mutum da nigeria mu sai mu ce kasan mu ce tun da zumunci tsakanin da nigeria da nigeria alhamdulillahi tun da farin cikin nigeria farin cikin mu ne wannan kokari da janar muhammadu buhari ya yi na samun burkushe wannan cibiya ta yan boko haram a yasa mace mu ce eh, kuma muna mika godiyarmu da goyon bayan mu zuwa ga Muhammadu Buhari ya ƙara ɗaukan mataki. Ahmadu Tijjani wanda ya taɓa hanci ido ma kuka yake da mu da Najeriya duk ɗaya ne, Nijar da Najeriya duk guda ne. saboda haka muna goyon baya kuma muna horin ciki game da wannan kokari da wannan shugaban kasa na nigeria ya yi wato kwanciya hankali za ta tabbata za ta karfafa a wannan yanki saboda haka muna jinjina mushi kuma ƙara kaimi bisa kan wannan magana ta bincike na mutane wani boyayyu wanda ba a sani ba kenan sai ana la'akari ba wai an murkushe su ba mai yiwuwa sun watsu muhammad lamina abdu wannan kamu na dajin sambisa da sojojin nigeria suka yi wannan ba karamin kokari ne suka yi wannan ya tabbatar da cewar an samu canji a da ba su da kan aiki wasu har suke gudu daga fagen yaƙi kaga yanzu har su ne suke kutsawa inda ya kamata su kore yan boko haram suna kama dashin gaskiya ya tabbatar da cewa an ba su kan aiki wannan ba karamin nasara ba ce buhari ya ci kuma afirka ta gabas da kuma abin da ya shayi ma duniya gaba daya kamar mun ji buharin ya ce a wurin da ya yi aka ba su kashin wannan za su ta yi aza dakarun shi za su zamana a nan ya zamanto sun yi rundunarsu ta sozawa a nan wanda za su zauna shi ne ma babban muhimmancin tunda in aka maida shi bas militar kenan babu wani wanda zai komo kuma ya sake yin wani nan kuma daman shi wurin dajin kaɗai ne da suke iya zuwa su buye inda ba a same su ba tunda babban daji ne kungurumin daji ne kenan aka samu aka yi bas ina ne to za su samu dama su yaɗu kuma kwarai. soja birnin yi hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarin ku. rayuwar da tumar abari ta ɗauko mana da magaran To bari mu dawo can Najeriya dan mu ji rahoto kan wata gagarumar kasuwar dabbobi da aka bude a jihar Imo. yake dai a da kasuwar tana wani sashe ne da ke jihar abia sakamakon rigingimu da rashin tsaro shi yasa kasuwar tana neman mutuwa to amma dai yanzu ta farfado kuma an gusar da ita zuwa garin okigwe da ke jihar emo maimakon garin lobanta da ke jihar abia kuma shugabannin wannan kasuwa na jiha da na ƙasa sun hallara domin tabbatar da cewar wannan kasuwar ta tabbata kuma manya da ƙananan su sun yi jawabai ga ma abin da shugaban kungiyar masu hada-hadar dabbobi na ƙasa awal ahmad maiha ke cewa to wata matsala ne ya sa muka koma zuwa wata kasuwa wanda ake kiranta lobanta to can lobantan ya kasance babu ainihi tsaro da kuma kula da dukiyar mutane da rayukansu to wanda kuma wannan ne ginshiki na dukkan wani abu wanda zai iya yarka rayuwar dan adam to kasancewa haka muka ce to ba abun da za mu yi in banda mu mu dawo inda za mu zo mu samu saro a bisa yadda shi gwamna Rochard Okorocha ya dauka mana alkawali saro za mu same shi wannan kuwa da ke da suna Musa Abdulkadir ya dauko tarihin wannan kasuwan ne da kuma matsalolin da suka fuskanta a baya can kasuwan nan na Imo State Santa ne Kalaba Oyo Bayasa Port Harcourt Abba duka shine kasuwan mutum dama kuma insha Allah kaya kuma mana da shanu kusan tirela ɗari suna hanya ba wani shakka kasuwan insha Allah ya zauna kuma mun gode jama'a wana su sun sa hannu akan kasuwa. Madan Omoge Ogochi da ke zaman shugaban masu sayar da manja a wannan kasuwar. Wallahi na ji murna. Allah kuma da ikonsa rana yau Allah ya za buɗe kasuwan nan. Yaran mubi ni ne nake sayar musu manja. Ni ne ciyaman na manja. a kuma inda suka ce za su tafi dole in bi su su ne suke bani abinci da ke ci a can shine na yi murna dole na bi su mun yi roke ubangiji Allah sa kafa kasuwan nan lafiya kalo wanda kuma suke can za su biyo mu dole su. Mai baiwa gwamnan jihar Imo shawara kan harkokin 'yan arewacin Najeriya Honorable Faisal Lawal ya yi tsokaci game da dawowar wannan kasuwar. Tuntuni muke ta fata eh, mutane su dawo saboda ai nan girman kuɗin nan duk kaf da baki da babu inda ake da wurin sai da shanu da ke da girma da kuma wuri mai kyau da ya kai nan wurin son tabbatar ma gwamna arya alkawari duk abubuwan da suke bukata na maganan tsaro maganan wuta da duk dai abin da suke so insha Allah dangane dai da maganar ta tsaro da yake da matukar muhimmanci Haliru Gwandu shine kwamishinan rundunar yan sandan jihar Edo kuma ga irin shawarwarin da yake bayarwa jama'a dai su iya gano cewa da jiya ba yau ba don haka in har akwai wani bata gari ko wasu bata gari da ka ganin sun isa suna iya zuwa su yi barazana to su kwanci zanin su aiki na dan sanda muna yi kasarika kuma duk wani bata gari shirye muke mu sa kahon wando guda da shi Lamido Abubakar Sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria Kwa gaishe ka Lamido karfe 2 da minti biyu a nan Washington DC shirin maimaita shirin ciki da gaskiya da ra'ayoyinku da sharhin jaridu duk suna kan hanya amma sai bayan wannan. to yanzu ga maimaita shirin ciki da gaskiya jama'a assalamu alaikum da fatan ana ci gaba da bukukuwan kirsimeti lafiya yau ma dai akan batun malama amina dauda ta ƙauyen yangal a jihar bauchi muke wadda ta ce wasu mutane guda uku sun yi mata fyaɗe daga bisani biyu daga cikinsu sun komo suka yi ƙoƙarin kashe mijinta har suka sare masa hannu a wurin yin haka to amma kuma Allah ya kubutar da shi da ransa a makon jiya mun ji yadda malam dauda yake kukar yadda alkali bai saurare su ba lauyan mutanen da ake tuhumar ya buƙaci mai da martani kan wannan magana sunana barista nasiru balan malam a ah, ni ne lauyan waɗanda ake tuhuma a kan kes ɗin da kuka yi ta abin nan na tudun alkali ɗin nan na fyaɗe eh, eh, eh, da yanke hannu eh alhamdulillah wato abin da nake so jama'a su gane shine idan a mutum yana da da'awar wani ya masa laifi ko kuma ya masa wani abu na laifi ya je gaban 'yan sanda to idan 'yan sanda din nan suka yi gama bincike suka kai suka kai shi wanda ake tuhuma kotu to shari'ar za ta zama ne tsakanin shi wanda ake tuhuma da kwamishinan 'yan sanda kuma kwamishinan 'yan sanda da shi wanda ake tuhuma so a kes abin da ya faru shi ne a bayan da 'yan sanda suka gama bincikensu suka kai kotu a wayannan mutane dai suna da 'yanci ko na 'yan ƙasa su ɗauki lauyan da suke so A tsarin mulki na ƙasa ya ba su dama so shi ne suka ga ni ne ya cancanta ne musu na kare su a kwalili muka zo muka shigar da kes mu na babban tambayar da duka kowa yake faɗa cewa shi ne alkali ya kori kes ɗin nan to abin da nake so ya kamata mu san meye dalilin da ya sa alkali ya kori kes ɗin nan dalili shi ne kes ɗin nan an shigar da shi ma alkalin baya gari wanda abin nan ya zo ya samu kes ne an yi shiga so hudu ita wanda ake kiranta nominal complainant idan ka shigar da kes ka zama kamar shaida ne na 'yan sanda so yauwa in kai shaida ne ɗan sanda ɗan sanda ne zai gabatar da eh, tuhumarsa da kuma abin da yake abin dan shi ne zai ba da daman ya zo ba wai alkali ya ce nominal complainant ya zo ya zauna a kesin ba a tsakanin shi kwamishinan 'yan sanda ne da ita da shi wanda ake tuma ko waɗanda ake tuma. to na fahimce ka kana bayani ne akan cewar da suka yi alkali bai ba su dama su ko ya yi magana da su ba kenan. yawa alkali ba shi da wani abu da su yauwa shi kes ne da kwamishinan 'yan sanda da na jihar bauchi da abubakar da mutum biyu yauwa saboda haka ita nominal complainant ne shaida ce ita bayan da za a yi alkali tun da ba ta cikin kesin a ce mata ta zo ya saurare ta tun da ba wani kes ɗinta a gabansa idan ɗan sanda ne ya kawo ta shaida to shine nan lokacin ta zama abin da alkali zai saurare ta kuma su ma wanda ake tumansu ko lauyansu ya saurare ta ya mata tambayoyi kamar yadda doka ta ajiye yawa to abin da yake faruwa shine a ita ko kuma su da 'yan sanda suka kawo kes an shiga so ɗaya so biyu so uku so hudu duka suna kawo dalilan cewa ba su shaidunsu ba su zo ba ba sa zuwa suna zuwa suna hanya ana ɗaga musu doka ta ba wa alkali dama ko kuma e idan aka kawo kes a gabansa a gabatar da shaidu ba hujjoji da za a ci gaba da kes sai iya kora amma akwai wani abin da nake so jama'a su gane a turance akwai abin da ake kira striking out from the cost list a cire mm. daga case cost list akwai kuma dismissal kora gaba daya kes mm. din nan idan duka shari'a idan aka ce an striking out an cire ne daga list din duk shekarun da 'yan sanda suka yi za su iya dawo da shi idan sun shirya kila an yi striking an cire shi daga list din kotu saboda wasu dalilai idan 'yan sanda ko hukuma ta shirya tana gaba za ta ci gaba da shari'a, nan za ta iya zuwa ta yi application a dawo da shi a ci gaba da shi. Lauya Nasiru Balan Malam da ke kare waɗanda ake tuhumar kenan. To kamar yadda muka bayyana muku a makon jiya wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama mai suna Ash Foundation ta shigo cikin wannan batun. Jami'inta da ke sanya idanu kan wannan lamari kuwa shine Kingsley Yale. Sunana Kingsley Yale. daga ash foundation wato kungiya ne masu kare hakkin biladama gaba daya da yara da manya da mata da kuma kowane duk wanda aka take masa haki wannan labarin mun same ta ne daga voa so daga jin wannan labarin shine muka hau koma bincike muka binciki ina ne wannan abun ya faru da shi mun ji wurin muka je ok ina mutanen suke muka same su muka samu ta wajen wani ana kiransa uban doma to shine muka je muka samu shi mijin da matan duka da su uban doman to abin da ya faranta mana zuciya shine daidai muna kan namu binciken ashe kwamishina ma ya tura jami'an tsaro polisawa su ma sun ji wannan labari sai suka hau bincike su ma wato gaskiya an samu canji daga da'ir da ake abubuwa kuma gaskiya muna godewa kwamishina of police kuma muna muna rokonsa ya ci gaba da haka kuma allah ya sa su ci gaba da irin wayannan matakan da suke ɗauka sau wato eh, da wuri-wuri kenan suna ɗaukan matakai da wuri eh, ba a ɓata lokaci daga an ji abu sai a ɗau mataki to gaskiya muna goyon bayan haka to eh, da muka ga haka sai muka ce to tun da police suna cikin mu muna ciki binciken duk ɗaya ne to dama mu niyanmu shine mu ji duk inda kes din take mu ɗauko ta daga inda take mu kai ta police saboda police ne sun san inda za su bincika su prosecuting to da muka gan police sai hankalin mu ya kwanta to inda muka dan tsaya kenan muka ce to mu muna bin baya mu ga ya za a sa kun je kun gana da waɗannan mutane kaman me kuka je daga bakin su eh to kaman su bayanin nasu ya dan bambanta da dan bayanin na farkon saboda shi mun samu shi mai gidan yana da wasu kes daban-daban banda wannan yana da wata kes kuma daban banda wannan kes din to kuma kamar yadda aka faɗa shi su wainda suka yi ko fyaɗe ne za a ce ko sun eh. kwana da matan ne su ne sun zo da dare gidan sun zo su same shi shi suka ce ya kwanta shi ne ce shi ba zai kwanta ba gara a ji masa da ransa ba zai kwanta a sare shi ba shi ne garin sun kai masa sara sai mika hannunsa shi ne suka sare hannun yanzu abun ya koma ga hannun 'yan sanda kamar yadda ka faɗa Eh yanzu kan mun bar komi a hannun 'yan sanda so duk wani kes ka san in dai har akwai kes kam 'yan sanda ba za su shiga su ɗauke su ba amma tun da mutanen nan suna wajen su gaskiya su 'yan sanda su ne za su gudanar su san yaya investigation din yake don ko yana kotu ko eh, yan sanda za su ci gaba da binciken su baya hana yan sanda bincike don suna iya za su gawa kotu to su wannan kes din suna kan binciken su so a ba su lokaci so ana iya ba su lokaci su yi wannan bincike wannan ka'ida ce a doka to amma yadda kes din ya kasance a kotu da kuma abin da ke faruwa yanzu bamu da mu ne mu tabbata police suna cikin kes din kuma mun samu haka sun shiga da wuri-wuri godiya ga wannan muna muna godewa shi kwamishina namu na Bauchi State don wannan active pro, eh, action da ya yi gaskiya abun a yaba masa ne ko a ina su mutanen nan da suka je suka yi fyaɗe kuma suka yanke hannun shi mijin matan nan suna ina ne akwai waɗanda aka kama su suna hannun polis yanzu haka suna, suna hannu yauwa ba wai an sake su ba suna hannu Kinsley yale na ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Ash Foundation. Akwai wani bawan Allah mai suna Abubakar Shu'aibu na rukuta wanda Allah ya masa baiwar yi wa mutum duk wata gabarsa wadda ya rasa a sanadin ciwo ko kuma hatsari. Ya ce zai yi wa Malam Dauda hannu kyauta. A mako mai zuwa za mu ji ta bakinsa. Akwai kuma wasu kes-kes da dama da muka fara binciko su waɗanda a cikin sabuwar shekarar nan za mu fara ɗauko su. a ci gaba da kasancewa lafiya. To gaishe ka Ibrahim, to yanzu kuma sai mu je kamaru mu ji abin da jaridu suke faɗa a can. Za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridan du sahel ta can arewacin ƙasar jamhuriyar kamaru ana tarwato mana cewar sau arba'in kenan da maharan boko haram suke kai hari a garin mora an da maharan na boko haram guda biyu suka tarwatsa kansu da kansu a ranar bikin kirsimati a yayin da suke neman kutsawa cikin farfadiyan da ake ibada anda suka halaka mutane guda uku kuma suka jikata mutane biyar ila yau da ita jaridan ta sake mana fashin baki ne kan yanda waɗansu 'yan fashi da makamai suka shiga wani ƙauye a garin rai mai tazarar kilomita 160 daga birnin gaundare a ranar 25 ga watan disamba 2016 An da suka kama wani mutum mai suna alhaji abdullahi malam domin su yi garkuwa da shi kafin su kama shi sai da yi ta maza ya sare hannun ɗaya daga cikinsu sannan sauran 'yan fashin da suka ga haka sai suka halaka shi da bindiga amma sun bar gawan ɗaya ɗan uwansu a nan wajen yanzu dai yana hannun jami'an tsaro ana ci gaba da binciken kwakwaf zakon muleka jaridan nouvelle expression ne an da talabata mana cewar shugabannin kasashen nahiyar afirka ta tsakiya sun gudanar da wani babban taron su a birnin yawunde na ganin cewa ko za su karya darajar kuɗin sefa ne ko kuma bankin lamuni na duniya fmi e, zai ba su bashin makudan kudade ne don farfaɗo da tattalin arzikinsu kasancewar kasashen na nahiyar afirka ta tsakiya sun ta hallaka su ne ga albarkatun man fetur kuma yanzu haka farashin man fetur ɗin ya faɗiwar wasu a kasuwan duniya. Za kuma mu jefa idanu cikin jaridan Kalara anda ta bayyana mana cewar ministan shari'an ƙasar jamhuriyar Kamaru Laurent Eso ya ki amincewa da kwamitin amintattu waɗanda aka kafa su domin su sasanta rikicin ƙungiyar lauyoyin ɓangaren Ingilishi da ƙungiyar malaman makaranta. Za mu kammala shirin jaridun namu ne da jaridan lasien An da ta tsegunta mana cewar kabilan Basa wanda suke gunduman Senegal Maritim sun kalubalanci kungiyan cocin Katolika na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru an da aka sanya musu babban limamin cocin nasu wanda ya zo daga ƙasar Romania kuma sun ce ba sa bukatansa har ila yau jarida ta sake yi mana bayani ne akan cewa 'yan kasar jamhuriyar kamaru suna jiran jawabin shugaban kasar ta kamaru mustabiya an da ya saba yi musu jawabi ranar talatin da ɗaya ga watan Disamba na kowane shekara. Amma wannan shekaran ana jiran cewar aga ko zai yi bayani ne kan ko zai ci gaba da gudanar da mulkinsa a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ko kuma zai yi murabus ne domin yanzu haka yana fama da rashin lafiya na ciwon fitsari da kuma ciwon koda. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. To a gaishe ka Muhammad Mun gode. To bari mu ji ra'ayoyinku kafin mu ji ga labarai a takaici. Mai magana Hamidu Kalallabo daga nan Kalallabo a Komin Gudumariya, yara Lisa, Jamhuriyar Nijar. Ina ma gargadi uwayen yara lokacin wuta a kiyaye da wuta kuma su yi ma gargadi yaransu kar a yi wasa da asana kar a yi wasa da wuta dukka kowa da kowa masu shan taba su kace wuta masu shan shayi su ma su kace wuta kowa da kowa ina ma galgadi kar a yi wasa da wuta wuta babu kyau ko kadan nawa yi kenan daga nan kalan labuwa komin gudumariya hamidu kalan labuwa na gode. alaikum. BOA Hausa suna na Muhammad Sani babbar rana mai shego lokacin na Niger ya Allah biyu ina fatan ku ita min da saƙona da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari Allah ƙara mai albarka. Ina bayan shawara kamar yadda ya sa aka rufe iyakoki na hana fitowa da shinkafa domin manoman Najeriya ta haɗe su neman matsarsu abincin da za su ce da ƙasar su hamma su taimaka ma wasu. to haka muke kira gare ya hana fita da man da ake tacewa ana dawo mana da shi a najeriya domin mu saya mu samu karfin mu mai amfani assalamu alaikum da farko sunana aminu mushayi na garin garbace da karmar kuma ta bali ja taraba tare da najeriya hakika dangane da nasarar da sojojin najeriya suka samu na kamun kasan bisa sannan aka bude hanyoyi waɗanda da ba a bi har kuma ya zama da mutanen maiduguri waɗanda suka sauran suka koma nijar suna dawowa gida abin farin ciki ne fatanmu allah ya sa wannan lamari ya zo ƙarshe da fatan Allah ubangiji ya ba jami'an tsaron mu ikon kakkaɓe wannan ta'addanci a Najeriya baki daya da kuma ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da karuwan arziki na gode mai magana a nemi mai shayi na garin garbace da kamar kuma ta bali ja taraba tare da Najeriya biyar maka san juma. To ma da mun gode to bari mu je ga shirin mu na ƙarshe labarin matakaici. Yau Laraba idan Allah ya yarda sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai gabatar da jawabi akan shirin samun zaman lafiya tsakanin Falasɗinawa da Isra'ila a ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Prime Minister Japan Shinzo Abe ya nuna alhini a lokacin da ya yi wa Amurka taziyar mutuwar fiye da dubu Amerika 1,400 a lokacin da ƙasarsa ta kai wa Pearl Harbor hari a Hawaii shekaru 75 da suka shige. tuma da lato juma'a abin ya sauke kina a shirinmu na wannan lokaci sai can da karfe hudu na la'asar da wato agogon najeriya nijar kamar da chadi muna fatar mu da muku da wasu sababbin shirye-shirye yanzu kama madadin dukkan ma'anar sashen wasu murya amurka musamman ita juma'a ali da solomon abu da ya da umarni da kuma injiniya ɗinmu mr charles hall ne ne ali mustapha sakuto nake barin kuta da fatan allah ya samu ƙara saunan lafiya salamu alaikum